yin wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manisha da bi hadiji wa samtaka bi sunnatihi ila yawmid din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 24 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da ishirin da daya ga watan a ga watan Satamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin a sharhul aqida ahawiyya wanda al-imam al-allama abi ja'far ahmad bin muhammad bin salama al-azadi al-tahawi wanda ya rasu hijiran manzo na 321 ya wallafa nan babban malami babban malami al-allama al-muhaddis al-faqih muhammad nasiru al albani allah ya masa rahama ya yi masa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi a shafi na tamanin da hudu daga sama lamba na saba'in da takwas bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa nu'minu bil katibin wato muna yin imani da kiramil katibin mala'iku masu karamci masu rubutu Wani nu'minu bilmala'ika mala'ika alkatibin. muna yin imani da mala'iku masu karamci masu rubutu fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin lalle Allah ta'ala ya sanya su a gare mu masu tsaro ya sanya wayannan mala'iku masu rubutun suna tsaron ayyukan mu sannan kuma wayannan mala'iku suna tsare mu daga ainihin shedanu nan aka ce hafizin ya shafi masu tsare masu kulawa da ayyukan mu suna rubuta abin da muke aikatawa na alkhairi da na sharri sannan kuma suna tsare mu daga shedanu wanda za su iya cutar da mu an fahimci wannan ai to saboda haka wannan aƙida ce ta ahlus sunna cewa dole ne a matsayin ka na ahlus sunna ka yi imani da mala'iku wanda wayannan mala'iku Allah ta'ala ya wakilta su a gare mu don su zamanto masu tsaro a gare mu duk abin da za mu aikata wa'annan mala'iku suna kallo kuma suna rubutawa akwai ɗaya a gefen dama akwai ɗaya a gefen hagu kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa'inna inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun lalle a gare ku akwai wasu masu tsaro akwai mala'iku masu tsaro kiraman katibin masu karamci masu rubutu ya'lamuna ma taf'alun suna sanin abin da kuke aikatawa kenan duk wani abin da muke aikatawa na alkhairi ko sharri wa'annan mala'iku suna sani kuma wa'annan mala'iku masu karamci ne suna rubuta duk abin da muke aikatawa an gane wannan aiki sannan a wata aya Allah ta'ala ke magana iz yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lokacin da masu haduwa guda biyu suke haduwa suwaye masu haduwa guda biyu mala'iku guda biyu masu haduwa akwai ka'idun anil yamin akwai ka'idun anil shimal akwai mala'ika zaunanne gefen dama akwai mala'ika zaunanne a gefen hagu ka'idun anil yamin ka'idun anil shimal an gane yayi akwai mala'ika yana gefen dama a zaune akwai mala'ika yana gefen hagu a zaune sai Allah yake ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun akid babu wata magana da take fitowa daga bakin mutum duk wata magana da mutum ke furtawa face gaba gare shi akwai malakun raqibun akid wannan raqib na ne ga ainihin man'ut wanda yake mahzuf illa ladayhi malakun a atidun face gaba gare shi akwai mala'ika raƙibun mai kulawa sannan atidun yana halarci an ce wa'annan sifofi guda biyu a tidu siffan kowane mala'ika ne daga cikin mala'ikun nan guda biyu na gefen dama raqibul atid na gefen hagu shi ma raqibul atid ma'anar raqibul atid raqib mai kulawa yana muraƙaba yana supervising sannan atid yana halarci a gefen dama akwai malakun rakibun atid akwai mala'ika wanda yake mai kulawa kuma yana halarci yana kallon abin da kake yi shi ma a gefen hagu akwai mala'ika rakibun atid kenan wannan rakibul atid yadda wasu ka ɗauka sun ɗauka sunan mala'iku guda biyu ne ɗaya sunan shi rakibu ɗaya sunan shi atidu a'a wannan raqibul atid siffa ne na mala'ika an gani mala'ikan da ke gefen dama menene shi raqibun ne atidun ne shi yana halarce, kuma yana kulawa da abin da kake yi na gefen hagu shi ma yana halarce, yana kulawa da abin da kake yi na'am eh ba faɗi sunansu ba da kuma halattar da suke shi aka faɗa amma yaya sunan mala'ikun ba ba an gano wannan ko yawwa wasu malamai suna cewa wancan ayan da Allah ke cewa walaƙad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu hakika mun halicci mutum kuma mun san abin da ran shi ke masa waswasi a gare shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wari mu ne muka fi kusa zuwa gare shi fiye da igiyar jijiyan wuyansa suka ce wannan mudin nan da aka ce mudin nan ana nufin mala'ikunmu wa mala'ikatuna ilai ilaihi min hablil wari mala'ikunmu sun fi kusa zuwa gare shi fiye da igiyar jijiyan wuya me dalilin da ya sa aka ce a cikin ayan akwai al-ijaz bil hazab saboda karinan nan iz ya talaqal ya ne anil yamin wa anil shimali ka'i wa laqad insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu hakika mun halicci mutum mu muka fi kowa sanin abinda da ran shi ke masa waswasi a gare shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hamin hablil A anan wajen wa mala'ikatuna aqrabu ilayhi mala'ikunmu sun fi kusa zuwa gare shi min hablil wari. an gane shin wannan tawili ne wanda yake fasi ko tawili ne mai karina aka ce tawili ne mai karina menene karinan shi iz ya talakal ne. an gani lokacin da masu haduwa su biyu suke haduwa ɗaya gefen dama akwai mala'ika a zaune gefen hagu akwai mala'ika a zaune an gani to wa'annan mala'iku shi ne aka ce duk abin da kuke aikatawa sun san da shi kuma suna rubutawa an gane wannan ko kuma mala'ikun suna kusa da ku suna kusa da ku kullum ba sa rabuwa da ku an fahimci wannan hayi amma wasu mala'iku suka ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil ta ce Allah ne a nan wajen an gani amma ka duba karina zaka cewa ya fi kusa da ya fi kusa a ce mala'iku fiye da a ce Allah din ne an gani wannan ko to sannan wata aya ta ƙara tabbatar mana akwai wa'annan mala'ikun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wato shi yana da wasu mala'iku mu'aqibat ina ce mu akibat masu canjin aiki in wa'annan sun zo sun gama aiki sai su wuce sai wasu su zo su yi aiki su wuce min bai ne ya dai domin kalbi gaba gare shi da baya gare shi Allah ya sa ya sa wa ɗan adam mu akibat mala'iku masu canjin aiki min bai ne ya dai domin kalbi ya fazo na min amrillah gaba gare shi da kuma baya gare shi suna tsare shi daga al'amarin Allah mala'ikun ya hafa zuna min amrillah suna tsare shi daga al'amarin Allah sana a wata aya Allah ke cewa am ya hasabuna anna la nazma'u sirrahum wa najwahum shin suna tsammani ba ma jin sirrin su ne ko ba ma jin ai duk abin da suke taunawa muna ji babu wani abu wanda ɗan adam zai tattauna a ɓoye ko a bayyane a ce Allah bai san da shi ba sai Allah ce bala wa rusuluna ladayhim yaktubun a'a mu suna nan gaba gare su suna rubuta duk abin da suke aikatawa kana sai Allah ya nuna akwai mala'iku na musamman da aka wakilta suna rubuta duk abin da ake aikatawa a wata aya inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle mu mala'iku suna rubuta duk wani makircin da kuke yi makircin da kuke wa da'awa ta musulunci makircin da kuke wa sunna makircin da kuke wa mutanen kirki lallai akwai manzanni da Allah ya wakilta na musamman suna rubuta duk wayannan makirci gobe kiyama za a nuna muku abin da kuka aikata kuma za a muku hukunci a kansa to kaga wayannan ayoyin qur'ani ne da suka tabbatar mana akwai mala'iku marubuta an gano wannan ko sannan kuma akwai hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar mala'iku da dare da mala'iku da rana suna ta'aqub canjin aiki in wa'annan sun zo sun yi aikin dare in alfijir ya fito sai su wuce sai mala'iku masu aikin rana su zo sai su karbe su wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-asr mala'ikun sukan hadu su yi canjin aiki lokacin sallan asuba da lokacin sallan la'asar fa adu ilayhi allazina kanu fihi fikum wa'annan wanda suke cikin ku sai su hau zuwa gare su mala'ikun da suke cikin ku sai a zo a karba aiki daga wajen su sai su hau sama an gane fa yas'aluhum sai ubangiji ya tambaye su wallahu a'lamu bihim alhali Allah ta'ala shi ya fi sanin duk abin da suke gudanarwa sai Allah ya tambaye su duk da cewa fa ya san abin da suke gudanarwa kaifa taraktum ibadi Allah zai ce yaya kuka bar bayina sai mala'iku su ce ataina wa hum yusallun wa farakna wa hum yusallun mun je wajen su alhali suna sallah ko mun rabu da su suna sallah mun je wajen su suna sallah mun rabu da su suna sallah tunda sun haɗu lokacin sallah asuba sallah ake yi sannan kuma sun rabu lokacin sun haɗu lokacin sallar la'asar sallah ake yi kun gane wannan ko to kaga wannan ya ƙara tabbatar mana da wancan aya lahu mu'aqibatun min bayni ya wa min qalbihi yahfazunahu min amrillah ya zo cikin wani hadisi daban kuma inna ma'akum man la yufariqukum illa inda al-khala wa inda al-jima lalle akwai wasu mala'iku tare da ku ba sa rabuwa da ku sai dai a wajen bayan gida da wajen jima'i a wajen bayan gida da wajen jima'i ne kawai suke rabuwa da ku yuhun wa akari muhu. ku ringa jin kunyan wayannan mala'iku ku ringa karrama su an gane ku suna rabuwa da ku lokacin bayan gida da lokacin jima'i ku ringa jin kunyan su sai dai wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi a al'allama allama din albani ya za'afa hadisin a cikin jami'u tirmidhi an gane wannan ku a cikin jami'ar turmuzi albani ya ce wannan hadisin bai inganta ba da da'ifi ne shi ya zo a cikin tafsiri na malamai cewa akwai mala'iku guda biyu a gefen dama guda biyu a gefen hagu suna rubuta ayyuka akwai sahibul yamin shi mala'ikan da ke gefen dama yana rubuta kyawawa ayyukan mutum shi kuma sahibul shimal shine mala'ikan da ke gefen hagu shi kuma yana rubuta mummunan aiki sannan akwai malaka malakani ne ya yi wa ya yi akwai wasu mala'iku guda biyu kuma daban ɗaya a dama ɗaya a gefen hagu suna tsare shi suna gadin shi haka sun zama nawa kenan sun zama mala'iku guda hudu an ce wahid min wara'ihi wa wahid amamahu ɗaya yana bayansa ɗaya kuma yana gabansa to wannan ya zama to kenan akwai mala'iku guda hudu da rana mala'iku hudu daban da dare mala'ika biyu masu rubuta ayyuka biyu kuma masu tsare bayi kowane bawa yana da mala'ika hudu tare da shi an gane wannan akwai hafizani wa katibani akwai mala'iku guda biyu masu tsarewa su suna gadin mutum ne daga duk wani abin da zai cutar da shi an gane ɗaya a bayansa ɗaya a ina ɗaya a gaban shi ko Sana akwai mala'iku guda biyu masu rubuta ayyuka ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu Shi ne an karɓo daga ikrama shi ma ya karɓo daga babban sahabi ibn abbas radiyallahu an ya hafa zuna min amrillah cewa wa'annan mala'iku suna tsare shi daga al'amarin Allah sai ke cewa mala'ikatun ya fazu zuna homin bayani ya daiji wa min kalbi mala'iku ne da suke tsare shi gaba gare shi da baya gare shi fa'iza ja a la kallau anhu idan ƙaddaran Allah ya zo sai su rabu da shi in Allah ya ƙaddara cewa lallai akwai wani musibar da zai same ka sai mala'iku su rabu da mutum tunda Allah ya riga ya ƙaddara sannan imamu muslim ya ruwaito da kuma imamu na ahmad daga abdullah bin abbas radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn babu ɗaya daga cikinku face an wakilta mai abokin haɗi daga cikin aljannu kowane mutum yana da abokin haɗi daga cikin aljannu wa ƙarinu huminar mala'ika kuma yana da abokin haɗi daga cikin mala'iku a ce wa ka ya rasulullah har kai ma ya rasulullah kana da abokin haɗi daga cikin aljannu da kuma abokin haɗi daga cikin mala'iku a sai annabi ya ce wa iyaya har nima lakin da Allah ana ni alaihi sai dai Allah ta'ala ya taimake ni akan aljanin fa aslama sai musulunta Allah ya dora ni ya rinjayar da ni akan wannan aljani sai ya musulunta fala ya amuru ni illa bi khair shi wannan aljanin baya umurta na sai da alkhairi amma mafi yawa daga cikin mu muna tare da aljani wanda aljanin nan wato yana umurta mu ne da sharri amma shi na manzan Allah ya musulunta na sauran mutane bai musulunta ba kun gane wannan hayi to saboda haka namu yana iya umurtar mu da sharrika haka sai mu ringa neman tsari Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin sa a ah. na'am yayi daidai da shi ya Allah ya tsiri to dan ya ce Allah ya tsiri ma aljanin babu laifi a gani sai dai tsinuwan kawai wato moriya ne bai da wani amfani shi tsinuwa moriya ne shi tsinuwa babu lada babu zunubi a kan shi shine ina ganin alhassan albazari ke cewa da ya bata ma kanshi lokaci wajen tsinuwa gara ya sa ma kanshi lokaci ya ta istighfari yana hailala idan kai istighfari kai hailar akwai lada in kai tsinuwa kawai ka more ne amma baka da lada eh wanda ya cancanta a tsine mai an gane wanda ya cancanta a tsine mai babu lada babu zunubi a cikinsa an gane shi ne ce gara a samu a cikin fallon takarda na Allahumma gafirli Allahumma rahamni ya fi da a samu a cikin fallon takarda na Allahumma al'an iblis a gani gara a samu wannan da a samu Allah ka tsine ma iblis a gani wani zai dauka hanyar tsine ma iblis akwai lada babu lada babu zunubi ya halatta ka tsine mai a gani wannan to kaga da ka bata mu kansa lokaci kai ta aikata kasuwancin da babu riba ka siyo kaya ka wahala ka siyo kaya sai dai kawai ka mai da kuɗin ka kawai ga shago ya cika da kaya sai dai kawai ka mai da kuɗin ka babu riba da ya zama to ka cika kaya da shago kuma duk abin da ka siyar daga cikin hajojinka za ka samu riba a cikinsa yaya ka gari shigo? to saboda haka wannan shi ne saboda haka ya tabbata da wa'annan nasoshi lalle mala'iku suna rubuta magana da kuma aiki da maganarmu da aiki kai suna ma rubuta ta mu. saboda ainiya aiki ne na zuciya kuma gaba to ya shiga cikin ya alamuna ma taf'alun su mala'iku suna sanin abin da kuke aikatawa na magana da aiki da kuma niyya duk sun sani abin da ke shaida ga wannan cewa mala'iku suna rubuta hatta niyyar mu shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ta'ala yana cewa idza hamma abdi bi sayyi'atin falam fala taktubuha alayhi Allah ta'ala yana cewa mala'iku idan bawa na yayi nufin aikata mummunan aiki kada ku rubuta wannan mummunan aiki a gare shi fa in amilaha faktubuha alayhi sayyi'a idan ya aikata ta ku rubuta ta a gare shi a matsayin mummunan aiki wa in hamma abdi bi hasana idan bawa na yayi niyyar kyakkyawan aiki falam ya amalha alhali bai aikata ta ba faktubuha lahu hasana ku rubuta ta a gare shi a matsayin kyakkyawan aiki fa in amilaha fasqibuha a asharan idan ya aikata ta ku rubuta ta a gare shi a matsayin mai goma an gane ku sai mala'iku su ce za ka abdun yuridu an yi amala sayi'a wancan bawa ne wanda yana so ya aikata mummuna aiki wa huwa absaru bihi kuma shi ne ya fi ganin abin da bawan ke aikatawa Allah sai sai ce urqubuhu fa in amilaha faktubuha bi ku yi dakon shi idan ya aikata sai ku rubuta ta da misalinta wa in taraka ha faktubu halahu hasana idan ya bar aikata wannan sabon Allah da ya niyya sai ya bar aikata ta saboda tauran Allah ku rubuta ta a gare shi a matsayin kyakkyawan aiki inna ma taraka raka min jira'i ya bar ne saboda ni an gane ko wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi amma wannan lafazi na imamu Muslim ne to a nan wajen a matsayin ka na ahlus sunna baka da wani zabi face ka mika wuya ga maganar Allah ta'ala da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kusan duk kungiyoyin musulunci gaba ɗaya sun yadda akwai mala'iku sai dai yan shi'a ismailiya albatiniya alkaramida su suna daga cikin mutanen da ke inkarin mala'iku don za ka yi inkari za ka yi mamaki ka ce wani ya ce babu mala'iku to a cikin kungiyoyin da ke da'awun musulunci akwai kungiyoyin da suka tasirantu da philosophy su ne kamar shi'a ismailiya albaɗiniya alkaramita su ɗin nan ba su ma yarda akwai mala'iku ba duk inda ayoyin mala'iku suke suna yin tawilin su ne an gani kamar yadda akwai wanda ba su ma yarda akwai aljannu ba kamar yan ahmadiyya da wasu daga cikin mu'tazila su ma suna inkarin duniyan aljannu to wayannan abubuwan da muka faɗa da duniyan mala'iku da duniyan aljannu inkarin su kafirci ne saboda doron nassin alkur'ani ya tabbatar da su sannan hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da su cewa lallai akwai mala'iku kuma lallai akwai aljannu kuma baya halatta a yi tawilin su su yan ahmadiyya suna tawilin aljannu da cewa miyagun mutane masharranta duk mutumin da yake masharranci shine aljani wai aljani mutum ne babu wata duniya daban da ake kira alamul jin a wajen yan ahmadiyya da kuma wasu daga cikin philosophers an gane wannan ko Allah ta'ala shi tsare mu idan mutum yayi zurfi a cikin irin wayannan karance-karance na philosophy sai ga karatun ya raba shi da addinin shi shi yasa karatun mantik da karatun philosophy in dai mutum na so ya karanta shi to ya tabbatar da ya yi kwari sosai wajen fahimtar ƙidan shi idan mutum bai yi kwari wajen fahimtar ƙidan shi ba to karatun mantik da filosofi yana girgiza ƙidan mutum kai ce sa imamu imam ina ganin imamu ne yake cewa akwai masu cewa sam sam baya halarta a karanta shi akwai masu cewa ya halarta a karanta domin ka san sharrin shi alimtu sharra la lakin li wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri wa qafi na san sharri ba dan sharri ba sai dai dan in kare kaina daga sharrin wanda bai san bambanci tsakanin alkhairi da sharri ba zai iya fadawa cikin sharri bai sani ba an gane ai idan mutum ya zama to babban malami wanda ya goge wajen sanin aqida ta ahlus sunna an gane ko kuma ya zama to rasik fil ilm to zai iya karanta mantik da falsafa don ya yi raddi a gare ta kamar yadda al'allama ibn taimiyya allah ya masa rahama ya karanci falsafa ya karanci mantik sai da ya zama to imami a wannan fannin sannan sai zai wallafa littafi ar-raddu alal mantiqiyyin ya zo ya yi musu raddi ilmiya an gano wani ko to kusan ibn taimiyya za mu iya cewa yana daga cikin malaman da kusan mantik ba ta yi tasiri a gare shi sosai ba amma akwai malamai da sun karanci ilimin mantik wannan ilimi ya sanya suka samu zamiya irin su imamul gazali imamul gazali ya karanci mantik har yayi zurfi har ya zama imam ya wallafa littafi ta hafitul falasafa tuba tuɓai na 'yan filosofa ya rubuta kurakuransu da yawa amma kuma sai da ya fada ciki sai da ya fada cikin kurakurai da dama a cikin a cikin akidan shi an gani da yawa daga cikin malamai irin su Imam Razi irin su Imam Juwaini duk ire-iren su sun karanci mantik amma kuma ƙarshen rayuwarsu sun zo sun yi bara'a da mantik din wannan mantik ya sa musu wato shakka game da addinin su za babban malami sai ga yana karatun addinin shi amma kuma yana shakka ga addinin saboda wannan ilimin mantik da philosophy da ya kawo kuma kamar yadda nake cewa syllabus da muke karantawa a Najeriya syllabus namu na kulliyat mu da jami'o'inmu syllabus dai wanda aka samu su daga Masar su mutanen Masar yan asha'ira ne to su kuma sun hada ainihin akidansu da philosophy da ilmul kalam shi ya sanya in kana karatu in suna karanta da kai tauhidi to dole kuma sai sun koya ma mantik shi ya sanya a cikin kulliya ana koyar da ko mantik ko mantik yana cikin dirasa ne na akida idan mutum ya tafi kulliya na akida usul din to dole ne sai ka karanci mantik ina ba san gane wannan to amma ka tafi saudiya su da suke da madaran akida na salafiya to su din nan suna kyaman mantik sun san hadarin shi an gane faka sun nisantar da ainihin dirasa na mantik daga cikin aƙida in ka je karatun saudiya za ka karanci madaran aƙida ne ba tare da an sanya ma wannan gurbataccen ilimi na mantiki ba an fahimta ai to wannan shi ne na'am eh ai lokacin ai azhar ya riga na saudiya jami'an azhar kusan yana daga cikin jami'a na farko a duniya kusan an gani wanda asalin shi jami'a ne na yan shi'a ismailiya baɗiniya alkaramida lokacin da suka ci misira da yaki suka to sun mallaki misira suka gina wannan jami'a din don karanta da aƙidansu suka samar suna azhar daga fadimatul zahara to daga baya salahuddin ayyubi lokacin da ya zo ya yake su sai ya kwace wannan jami'a ya kore su a masar sai ya kafa jami'a sai ya jami'an na aka canza ta daga jami'an shi'a ta kuma jami'a azhar ta asha'ira to salahuddin ayubi ba ash'ari ne amma kuma ya ba da gudunmawa mai tsoka wajen yatsan mulhidai da sauransu an gane dan a mutum tara yake bai cika goma ba amma ya yi kokari sosai kuma ya cancanci yabo ana sanya shi daga cikin mujaddidai yau wato shefa jami'an azhar an gina ta ne akan aqida asha'ira duk manya-manyan malaman azhar a sha'ira ne su idan ka ga mutum ya je azhar kuma ya dawo salafi to ya yi karatunsa ne kila a gida kafin ya tafi ko kuma bai yi karatu a gida ba a can ya kai ziyara zuwa ga malaman salafiya domin a masar akwai malaman salafiya to kaga kana zuwa azhar sannan kana kai ziyara zuwa ga malaman salafiya amma idan ka yi tsantsan karatunka a azhar ba ka da ainihin foundation a Najeriya za ka dawo ka zama mabarnaci za ka zama kana dawo da mummunan aƙida na asha'ira idan eh, akwai wani ɗalibi wanda ɗan garin nan ne ɗan kaduna ne ya yi karatu kaza wallahi ba shi da foundation sosai akan aƙida wallahi da ya tafi da ya dawo ya dawo yanzu a rikici da ya dawo muka zauna da shi muka ɗan tattauna da shi don wani ya gaya min cewa ya shiga cikin shubuha da yawa wallahi da na gan shi da na gama ya ma rikici eh ya riga ya rikice mun tattauna da shi mai tsawo na ce mai je sake tunani wannan aƙida ba shi da kyau ya ce shi gaskiya bai yadda cewa wai aƙidan salafiya ne kaɗai aƙida ba kuma a sha'ira suna kan gaskiya muka zo muka tattauna da shi na kawo mai hujjoji ba shi da dalilin da zai kare kanshi an gani muka yi magana ya ce zai sake bincike wallahi sai da muka mun daɗe mun awa biyu da shi zai sake bincike bayan ya rabu da ni sai zai gabu da wani ya ce kawai na zo na tafura shi ne wallahi kawai ya ce mu zai sake bincike ne amma bai yarda da magana na ba to ina jin yanzu ma yana masters a azhar din kuma dan kaduna ne to kuma ina ganin wannan in ya dawo zai zama to mana guba ne an gane in mutum zai yi karatu a jami'a wanda ba aqidan salafiya suke da shi ba ya kamata a ce kana da ka gina tukuna yau ka riga ka san aqidan ka sa'annan ka je in baka san aqidan ka baka je wannan waje zaka kwaso mana abin da zai zama to mana matsala ne an gano wannan ko to wannan shine a takaice abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta wato asalin jami'a ta salafi a ce saudiya in ka je kai karatu a jami'a islamiyya to anan zaka kwaso aƙida ne mai kyau sai da duk da cewa ba duk da za ku kwaso aƙida mai kyau ana iya samun miyagun malamai karkashin ƙasa wanda kuma su suna yin wani aikin kuma amma ita gwamnatin wato abin da ta yarda a karantar kenan salafiya idan ka ga wani ɗalibi ya zo da wani fahimta na sururiya ko fahimta na haddadiya wasu malamai ne ƙarƙashin ƙasa suke mai wani aiki ba wai a jami'an ba ne malami zai karanta da aƙida mai kyau in an je gida sai ja ɗalibai yana ɗauke da ɗaya akwai ɗalibai akwai malamai lakcarori a jami'a da suke ɗauke da ɗaya ƙarƙashin ƙasa suke hallakar da ɗalibai kun fahimci wani aiki. Allah shi taimake mu na'am Wani nu'minu bi malakil mawtil muwakkal bi qabdi arwahil alami sannan kuma muna imani mu ahlus sunna wato salatiyun muna imani da mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi da karban rayukan talikai baki daya mala'ikan mutuwa an wakilta shi da karban rayukan talikai shin mala'ikan mutuwa guda ɗaya? Shi ne zai zo ya karɓi ayyukan mutanen duniya gaba ɗaya shi kaɗai zai yi wannan aikin to wannan yana daga cikin matsala na gaibi Allah ya gaya mana akwai mala'ikan mutuwa kama mala'ikan mutuwa yana ko ina ne da zai dinga karɓar ayyukan mutane gaba ɗaya an gane to kaga Allah ta'ala shi ya gaya mana akwai mala'ikan mutuwa da a ce hadisi ne ya faɗi kan mala'ikan mutuwa da kai inkarin shi ko da hadisi ne ya ce akwai mala'ikan mutuwa da ka ce wannan hadisin ya saba ma hankali ko ka ce wannan hadisin da ifi ne ko shaz ne sai zama to nassin alkur'ani shine ya tabbatar mana da samuwan wa mala'ikan mutuwa qul ku, malakul maut allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ka ce musu ya rasulullah ku malakul maut mala'ikan mutuwa shi ke karɓar ranku allazi wukila bikum mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta a gare ku thumma ila rabbikum turja'un sa'annan zuwa ga ubangijinku za a mayar da ku kun gane wannan ai mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta zuwa gare ku sa'annan zuwa ga ubangijinku za a mayar da ku kun fahimci wannan ai kaga nassun qur'ani ne tabbatar mana da samuwan mai mala'ikan mutuwa an gane wannan ku sannan a wata aya kuma sai Allah yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun har sai idan mala'ikan mutuwa har sai idan mutuwa ya zo ma ɗayan ku to mala'ikun manzanninmu za su ɗauki ransu ko manzannin ba sa yin sakaci idan lokacin ɗaukar ran ya yi, ba sa yin sakaci akan wannan aiki din da kuma inda Allah ke cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi ke karɓar rayuka a lokacin mutuwarsu wa'anda ba su mutu ba kuma Allah yana karɓar ransu a cikin baccinsu fa yumsiku allati qada alaiha al-maut sai wannan sai Allah ya rike wannan wanda ya kaddara ma mutuwa wanda ya hukunta ma mutuwa wa yursilu al-ukra sai ya saki dayan wanda dayan wanda ba kaddara wa mutuwa ba sai ya sake su ila ajalin musamma zuwa ga ajalin da aka ambata to in ka duba wayannan ayoyin ayan farko Allah ya ce qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum ka mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta zuwa gare ku shike karɓar ranku na an nuna mala'ikan mutuwa ke yin aiki shi kadai a wata aya sai aka ce hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffatu rusuluna har sai idan mutuwa ya zo ma ɗayansu sai manzanninmu mala'ikunmu su ɗauki ransa wahum la yufarridun alhali ba sa yin sakaci akan haka kaga ana an nuna suna da yawa can kuma an ce shi ɗaya ne ko sannan kuma can gaba sai Allah ya nuna shi ne ma mai karɓar shi Allah shi kanshi Allahu ya tawaffal an fusa hina mautiya Allah shi ne mai karɓar rayuka lokacin mutuwansu kaga nan Allah ne ke karɓa ba mala'iku ba kenan kenan mala'iku ba sa karɓar rai kenan ayoyin sun yi karo da juna akwai karo kenan ayan farko ya nuna mala'ikan mutuwa ne ke karɓa aya na biyu ya nuna manzanni mala'iku da yawa ke karɓa aya na ƙarshe nuna mana shi Allah shi ke karɓar rai an gano wannan ayi to dalili wato Allah ta'ala shi ne mai bada umarni a karɓar an gane. ana kiran wannan majazi akali Allah tunda Allah ta'ala shi ya bada umarni a karfuran sai a ce Allah ne ya rai. an gane ai masu karfar rai suna karfar rai ne da umarninsa misali za a ce gwamna ɗan rufa'i ya yi titi shi shi ya titin me za ke cewa titin da ɗan rufa'i ya yi saboda shi ya ba da umarni shi ya ba da kwangila a yi titin ai ba ɗan rufa'i ba ne yi titin ba shi da kanshi ya zo ya yi gwagwarmaya ya yi zo na yin titin ba an gano wannan ana kiran wannan majazi akali inda albalagiyin fa iza qara'anahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayanahu idan mun karanta shi shi qur'ani ka bi karatun mu sannan kuma bayani yana wajen mu kaga Allah yake in mun karanta maka qur'ani dama Allah ne yake karanta ma annabi qur'ani ka gane wajen an nuna zahirin ayi ya nuna kamar Allah ne ke karanta Qur'ani annabi na ji shi shi ke karantawa to me yasa Allah ya jingina karantawa ga kanshi saboda Allah ta'ala shi ya turo mala'ika Jibril da wannan sakon qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min munzirin, bi lisanin arabiyyin mubin kace musu wato ruhi amintacce shi ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi ala bika ga zuciyanka kuna min munziri dan ka zamanto daga cikin masu gargadi kuma ya saukar da shi ne bil lisanin mu mubin da harshen larabci bayyananne kaga shi can da yake cewa inna fa iza qara'nahu ai idan mala'ikun mu suka karanta maka shi ka bi karatun sannan kuma lalle bayanin daga wajen mu yake wannan ana kiran shi majazi aqali kaman na za a fi shay'in farduhu ila layi idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne kuma yadda shi zuwa ga Allah yanzu muna jayayya ya za mu yi mai yadda shi zuwa ga Allah shin za mu je ne mu tafi inda Allah yake kuma muna jayayya mu ce ya Allah gashi mun zo ka raba mana gaddama kaga ai an ce ne zuwa ga Allah saboda Allah ne ya faɗa ai ila kitabillahi war rasul an ce a mai da shi zuwa ga manzo Allah to manzo Allah da ya rasu a yanzu tun da ya rasu yanzu tun muna jayayya za mu je kabarin manzo Allah ne don ya raba mana gargama ya za a yi za mu tafi ne zuwa ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi kira majazi akali indal balagiyi an gane wannan ko to saboda haka ayan da ke cewa Allahu ya an anfusa ai Allah ne yake ba da umarni ga mala'iku masu kira rai da ciri ko sannan kuma kul ya tawaffakum malakul maut ka ce mala'ikan mutuwa yana karɓar ranku an gano wannan ko ai Allah ya wakilta mala'ikan mutuwa ya zama shi ne jagora shi ne shugaba shugaban kwamiti na karɓar rai ina ba ta gano wannan malakul maut shi ne shugaban kwamiti masu karɓar rai akwai sauran mala'iku shine Allah ya faɗa a nan wajen hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusulana tawaffatu rusulana wa hum la yufarridun kaga mala'ikan mutuwa shine jagoran su sauran suna karkashin sa an fahimci wannan to yanzu wannan ayoyi akwai karo babu wani karo an gane wannan ayi to saboda haka wannan aya wannan magana ya nuna mana mu muna imani da mala'ikan mutuwa wanda an wakilta shi da karɓar rayukan talikai shi ne shugaba akwai sauran wanda suke karɓar rayukan talikai misali an gane ku? to wa'annan rayuka da ake karɓa an gane ku? rayuka Allah ne ya halicci wannan rayuka ro Allah ne yake halittar rai an gane ku? amma wannan ruhu din yana mutuwa ko baya mutuwa hmm? malamai sun yi ijma'i gaba da cewa ruhi halitta ne kuma ruhi yana ƙarƙashin gudanarwa na ubangiji subhanahu wata'ala kuma duniya gaba ɗaya halitta ce wannan shine aqidan sahabbai aqidan tabi'ai har ya zamanto an samu wasu mutane da suka bayyana daga baya yan bana bakwai wanda suka wato wanda fahimtar su game da qur'ani ya takaita sai wani yazo ya ce ai ruhi kadima cewa ruhi tintin tana nan kamar yadda tuntuni Allah na nan haka na ruhi tuntuni yana nan an gani sai suka yi mummunan fahimta ga ayar alkur'ani cewa Allah ta'ala ya jingina rai zuwa ga al'amarinsa wa ya yas'alunaka anir ruh kulin ruhu min amri rabbi an gani suka ce wai Allah ya ce suna tambayan ka ya rasulullah game da ruhi ka ce musu ruhi na daga cikin al'amarin ubangiji na Allah kuma Allah ya kira siffan shi amrullah qur'ani zalika amrullahi anzalahu ilaykum kace da wannan ruhi amrullahi ne tunda amrullahi ne ba halitta bane shi an gane wannan ku to wannan mummunan fahimta suka yi ahli sunna gaba ɗaya kaulan wahidan sun ce komai a duniya gaba ɗaya halitta ne banda Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci komai wannan am ne wanda babu abin da ya tafsirin shi ta kowane fuska Allah shi ya halicci komai hatta ruhi Allah ta'ala shi ya halicce shi da aka duk mutumin da ke ganin cewa ruhi ba halitta bane aqidan shi ta saba ma aqidan ahli sunna wal jamaa an gane na'am sharhi qultu sai na ce hadha huwa ismuhu fil qur'an wannan shine sunan mala'ika a cikin alqur'ani malakul maut mala'ika bai karbar rai sunan shi bai malakul maut وأما تسميته بأزرائيل كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له أما تسميته بأزرائيل أما كرج رسولنا أزرائيل كما يندي يأتو لكان متاني فلا أصل له بيد أصلي باب ولي دليلي أتكون قرآني كو أتكون سنة نكرا أينجم ملائكة متوى رسولنا أزرائيل إنما هو من الإسرائيليات yana daga cikin isra'iliyat sun an ce isra'iliyat abu ne wanda aka samo daga bani isra'il fala tusaddiquhum wala tukazzibuhum idan aka samo ruwaya daga bani isra'il ba za mu iya cewa gaskiya ba za mu iya cewa ƙarya ba idan suka ruwaito tarihi dangane da wani abu kamar abin da yake da alaƙa da gaibi idan sun gaya mana ko muka ga abin da suka gaya mana bai yi karo da ƙur'ani ba bai yi karo da sunan manzan Allah ba an gane ko abin ya zo sun faɗa abin bai yi karo da ƙur'ani ko sunna sai mu ce kawai Allahu a'lam ba za mu ce eh ba za mu ce a'a ba yanzu wannan magana Azra'ilu bai yi karo da ƙur'ani bai yi karo da sunna ba an gane kawai sai dai ƙur'ani ya kira shi malakul baut mala'ikan mutuwa wannan shine sunan da alƙur'ani ya kira mala'ika mai karɓar rai an fahimci wannan to kiran shi da sunan azra'ilu shin sunan shi ne azra'ilu babu shi a qur'ani babu shi a hadisi amma an samo daga wa'anda suka gabace mu su ne bani isra'il to wannan magana ba shi da asali isra'iliya ne kada mutum na wa'azi ya ce azra'ilu fa zai zo ya karɓi ran to wanda ya faɗi wannan yayi kuskure an gane wannan ko duk abin da ya shafi sunan mala'iku da ayyukan mala'iku da komai da yake da alaka da mala'iku da siffofin su gaba daya gaibi ne mutum ba shi da iko ya kirkiro da kanshi ko mutum ba shi da iko ya saurari ra'ayin wani sai abin da ya tabbata a cikin nasu an gane wani ko tunda matsala na gaibi babu yadda za a yi musan shi sai ta hanyar nasu da Allah ya gaya mana a cikin ƙur'ani, da hadisi mun mika wuya game da su ba za mu yi inkari ba an gane ko mu yarda cewa akwai mala'iku wanda an wakilta su musamman dan karɓar ran mutane an fahimci wannan ko الله a'lam eh insha شاء na'am za mu tsaya نقول وعليكم السلام yau kowa za a tura shi inda ake zuwa ya je karɓi rai Allahu a'lam al'amari ne na gaibi akwai mala'iku da aka wakilta su kowane mala'ika zai karɓi ran wanda Allah ya wakilta shi a amshiran shi eh wa alaikum salam akan Thank you. to irin wannan shi ya kira al'amaliya al'intihariya wato suicide bombing irin wannan suicide bombing babu shi a musulunci idan misali mutum ya ga kafirai suna da yawa yadda za su iya cutar da musulmi in yana ganin sun fi ƙarfin musulmi ya gudu an ba shi dama ya gudu yana harbi yana guduwa yana harbi yana guduwa in Allah ta'ala ya ba shi dama ya gudu shi kenan in ko bai gudu ba ya yi iya ƙoƙarinsa in sun kashe shi kenan wannan shi ne ƙa'ida na musulunci amma mutum ya sanya bom a jikin shi cewa saboda ya ga kafirai sun fi ƙarfin musulmi bari ya sanya bom bom ɗin nan ya fashe saboda ya kashe musulmi kunan bakin wake kenan to wannan ya saba saboda mutumin da yake kunan bakin wake dole ne sai ya mutu kuma mutanen da ya kai wa hari ba dole bane su mutu an sha samun mutum ya sa bom a jikin shi ya yi kundin bala kafin ma ya kai wannan waje bom din ya fashi sai ga shi ya mutu ya zagargaje amma su kuma sun rayu an gani wani yana iya sanya bom a mota ya yi seti nan da minti kaza zan kai to da zaran ya yi seti sai muka ga an samu go slow in an samu hold up na traffic sai ka ga time din da ya riga ya sanya sai lokaci ya wuce sai abin ya buga bomb din ya exploding akan hanya sai ga shi ya mutu amma mutanen da ake so a kashe ba kashe su ba an gani a ka'idar musulunci an hana mutum ya kashe kanshi saboda wai kafirai sun fi karfin mu la abin da ake so ka yi iya kokari wajen yaki in an kashe ka ka yi shahada an gani Allah ta'ala na cewa a cikin alƙur'ani wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawo kanku domin Allah ta'ala mai tausayi ne gare ku Allah baya so dan adam ya kashe kanshi ka bari in ma Allah ya taimake ka kana yaki da kafirai ka gudu in ka san Ka kana harbi kana guduwa in garin guduwa an samu dama an kashe ka kayi shahada in kuma ka samu ka gudu ka tsira sai a sake dawowa a shirya shi wannan shine fatawan malaman salafiya na duniya ibn bas ibn usaimin nasiruddin albani فوزان عبد المحسن العباد البدر مقبل بن هادي الوادي ربيع بن هادي المدخلي da duk malaman da ka sani na sunna sun ba da fatowin cewa baya halatta yin kunan bakin wake an gani abinda wasu mutane ke kiran shi wai al'amaliya al'istishhadiyya cewa wai wai aiki ne na yin shahada to malamai sun ce kuskure ne ba a kiran mutumin da ya kunan bakin wake yi shahada an gane ku shi yasa yan salafiya ba sa yin wannan kunan bakin wake kuma sun yi tur da mai yin shi Allahu a'lam alaikum Juya juyawan mai eh wa mai wanda lijin yau mai zin duburahu ai in kafirai sun nullin kakunikin sun ya halatta ku gudu a gane illa kaza in dai kafirai sun nullin ki uku ko ninki hudu ya halatta ku gudu an gane wani hu? da kun ga cewa karfin kafiran ya ninninka naku yawan ya ninninka naku to kuna harbi kuna ja gaba kuna harbi kuna sai gudu sai a ji a sake dawowa a shirya kuma ba magana mutum ya yi kuna bakin wake amma waɗanda abin ya shafe su a yi ta sun ko shahada eh wanda duk wanda ya kashe mutanen da babu ruwansu in ya kashe kafirai to azaba ne kan azaba in ko mutanen kirki ne wanda babu ruwansu ya kashe kaga anan wajen za a ce wato za a iya sa su daga cikin sun yi shahada in ya zama to mutanen kirki ne kafin ce na yi don irin wayannan mutane ba sa ma rarrabewa in za su yi wannan suicide bombing din suna yi ne a wajen da akwai mutanen kirki da mutanen banza sai ce wai gobe kiyama Allah zai rarrabe sai ce ai Allah ta'ala in zai saukar da musiba baya in Allah zai saukar da musiba wai Allah baya rarrabewa wata ko fitina la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda baya samun wanda ya zalunci daga cikin ku a keɓance hmm? to sai a ce musu shi Allah ta'ala baya rarrabewa amma dan adam an ce ya rarrabe Allah ta'ala yana iya saukar da mutuwa ya kashe kowa da kowa da mutumin kirki da mutumin banza amma kai ba za ka iya daukan bullet ka harbi mutumin kirki ka ce kuma wai baka yi laifi ba idan ka ɗauki bullet ka harbi mutumin kirki ya mutu ka yi kisan kai ka shiga cikin wa mai tul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha amma idan Allah ya ɗauki ran mumini ba shin yaya laifi ne Allah yana iya ɗaukar ran wanda ya ga dama amma kai in ka zo ka harbi wani ya mutu mutumin kirki ka yi laifi kuma Allah zai maka hukunci gwargwadon abin da ka yi Allahu a'lam wa alaikum assalam أنه أي آمن لقيد له شيطان لقيد له شيطانا فهو له duk mutumin da ya kauce ma ambatan Allah za mu shi masa da ya zama abokinsa amma in mutum ya dage da ambatan Allah ɗin ba samu iko a ba eh. Allah shi taimake mu na'am akwai wannan littafi ba shi nan a kira a tahawuya mun kusa mu sauke shi a sai kuma ga shi wani karatu da muke so mu sa akwai wani karatu da ake so a ringa ɗauka a gidan rediyo a muna so mu sa wani littafi wanda muna so mu ɗauke shi in son samu ne cikin wata uku ko wata in ba mu gama cikin wata uku ba cikin wata shida muke so mu gama littafin shine wannan littafin da yake da alaka da takfir wannan fitnatul takfir din nan a wasu ba da shawara a sa shi domin a sa shi a kafafen yada labaru a yada saboda ya amfani al'umma a san mawkifin ahlus sunna wal jama'a dangane da takfir to shine muka yi gashi mu soke muna ta da mu yi niyya kafin a sa littafin ya zama mun soke littafin nan sai ya to an sa littafin kai tsaye shine littafi na gaba to sai kuma gashi yanzu wasu mutane sun ɗauki nauyin a sa a kama ban yada labaru din amma kuma ba mu gama wannan ba kuma ba mu da wani lokacin da za mu sa karatun da ya wuce wannan lokacin to ne muka yi shawaran zai yiwu mu sauke wannan karatun in muka sauke sai mu zo mu karasa <laughs> ina fata an fahimce ni eh. eh wannan ba eh eh, eh to za mu sa ne saboda za a dauka ne a yada shi kuma wannan mu karasa shi ba dama kuma a wannan lokacin muke so mu sa shi an gane to ne dai a takaice yanzu zai iya yiwuwa misali duk sanda karshen wata ya zo kila karshen watan nan za mu fara karanta wannan fitina din na takfir Allahu a'lam na sati mai zuwa ku? eh farkon wata ne mutum ake so ya fara aiki ne eh sati mai zuwa Allah yadda kowa sai ya zo da shi inda son samu ne a samu luska guda daya ma'ana luska ta kuma irin wannan ya luska ne guda daya to shi kuma wancan din yana da luska wajen guda hudu sai ga ana karatu shafin wani ba shi bane wani kuma rubutun wani ma babanta da na wani sun zan sa'an da ce akwai masu kawo littattafai sai a kawo nuska iri ɗaya duka a amfana da shi gaba ɗaya ba wai daban-daban ba ina sadawa yake zai yi a samu nuska guda ɗaya abin shiga kafin lokacin ba kafin satun da mai zuwa nuska guda ɗaya karanci a ce mutane hamsin ko mutane ɗari za su samu a ce mutum ɗari yawwa to shine insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik to insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga yan uwa za su